wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake addu'a a wannan masallaci da yake ma'aikon kwatas shiyar bado a cikin babban birnin sokoto saboda ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine a fata'ul musallin na muhammad siddiqil ilmin shawi rahimahullahu ta'ala kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin inda darasin mu da na gabata shine darasi na saba'in da hudu a cikin jerin darussan wannan littafi kama daga farawa zuwa inda Allah ta'ala ya kaddar mu a kawo yau in Allah ya yadda za mu fara da farkon darasinmu na saba'in da biyar kuma daidai bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shayi sallar tarawihi da muke shayi na ɗari da talatin da biyar kuma matasar karatunmu na yau sakin layin farko wanda karatun da na gabata shi ya kawo mu ga ƙarshen bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shayi ƙiyamun lai sallah da ake ta tsayuwa cikin dare yau kuma bayani ne na kurakuran masallata dangane da abin da ya shahi sallar tarawihi ko kuma alkarezi ko alkayeji wadda ake yi a cikin watan ramadan insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu na saba'in da biyar nan ne mafararsa malam marubuci wannan littafi Allah ya mishi rama yana cewa a khata'uhum fi salati tarawih kurakuran masallata dangane da abin da ya shaye sallar tarawihi wanda ake yi a cikin ramadan abin da a kuskuren masallata na farko dangane da wannan sallah taraku salati tarawihi mutlaqan barin yin ita wannan sallah sake ba kaidi <clears throat> ma'ana sai mutum ta ah, ta yi ba wa ta ba ma sai na yi ta ba a kawai ni ban yi to barin yin ta a cikin watan ramadan kuskure ne kamar ga wanda kake ganin da an kare farilla sai su yi ta wasu in dai ba ya san lalle yana iya tsayuwa da ita ba walau ko da shi kadai ne amma tsayawa ma a cikin jama'a ya yi saboda ƙarfafa al'umma da kuma rashin sukurkucewa al'umma a wurin wannan sallah wadda akwai alheri da albarka tare da ita malam ya ci gaba yana cewa kabirun minan nasi da yawa daga cikin masalla da yawa daga cikin mutane waɗanda na yi imani da Allah matsayinsu na musulmi ya kona salatar tarawihi suna barin sallar tarawihi da ake yi a tsawon watan ramadan me yasa suke barinta da kasulan don ɗai kasala wata sa'ulan da kuma sake duk duk minti nawa za a yi a cikin wayannan rako'o'in da za a yi duk tsawon daɗewa ba za a yi awa guda ba wanda ko da an yi awa guda kana da sauran awa ishirin da uku ga wunin ka da kwana wanda ka ci ribar wannan awa guda in ma ana yin awa guda ana yin ta to dan ɗai ka sala da sake ake samun gungun jama'a masu imani da Allah da ran lahira kuma ba sa yin sallar tarawihi li mushahadati saboda halartar ma a ma yulahi don halarta abin da ke shagartarwa yana son ya ga wani shiri ko yana son ya shiga wata falda yana son ya ga wasu abubuwa wannan kawai shi ne saboda shagaltuwa ko sauraron wani abin da yin sallar ya yi shi wa salatu tarawihi sallah da ake yi ta alkarezi a lokacin azumi jama'a su haɗu a masallaci a yi jam'i kuma duk da cewa na fila ce sunnatan mu'akkadatan ittifaqan sunna ce mai ƙarfi wadda malamai sun haɗu kan zamanta sunna mai ƙarfi kuma saboda girmanta da matsayinta lirrijali wan nisa ga maza da mata kamar masallacin da ke akwai wanda mata na da mahallin da za su tsaya ba wani tashwishi su ba su zo su yi in har akwai wurin tsayawarsu لقول أبي هريرة صبر جور أبي هريرة رضي الله عنه Allah ya ƙara masa yadda ga abin da abi yake cewa ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ya kasance yuraqibu yana kwadaitarwa fi qiyam ramadan a cikin sallah qiyam ramadan wanda ita ce tarawihi ko kuma alkariri min gairi an yi amara fihi ba tare da ya yi umarni ba bi azimatin da wani umarni mai ƙarfi kulu da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa daura da sallar alkarebe ko salatu tarawe man qama ramadana duk wanda ya kiyama ramadan imanin wa saba yana mai imani da Allah yana mai neman lada shi ya kai shiga yin kiyamu ramadan gofira lahu an gawarta masa ma ta kaddama min dambe don abin da ya gabatar na zaunubansa ƙanana an gawarta mutafakun alaihi to duk wanda ne yake ko zunubi karami in Allah ya so ya kama mutum da shi sai a kama ka da shi kuma baka da matsira Kama ma ka samu Allah ya yaye maka dukkan zunubanka ƙanana ai ka ci nasara قال ابن نجيم مال ابن نجيم يجي و ذكر في الاختيار an ambata a cikin wani littafi da ake ce ma al-iktiyar ko shi ibn Nujaym wa zakara fil iktiyar ya ambata a cikin wannan littafi sai dai abin da yayi an ambata dan ba magana ibn Nujaym ce ba anna aba yusuf cewa baban yusuf سأل أبا حنيفة يا تنبي أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن التراويح تغسل التراويح وما فعله عمر تأذن عمر يا أيكتا الله يكرم سيدا فقال التراويح فقال التراويح يجي صلى التراويح سنة مؤكدة سنة شيء ميك ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسي عمر بيواري ونن صلبا تجار كنسا يكاو أشكين قوس جوا يبتدعه ميقر جراتي وارا تبا ترادين كنسا ولم يكن مبتدئا وبي كسن شيء ميقاب بدعا شي عمر ولم يعمر به illa an aslin illa an aslin ladaihi sai don wani da yi umarni da yin ta ba sai don wani asali da ke abun umar wa'ahida da kuma abin da ya saba bin rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana annabi da kansa sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci wannan sallah ta tarawih sai dai bai tara jama'a aka yi jam'i ba amma da sahabai suka gane cewa annabi yana nan yana wannan sallon, sai suka biyo suka da sawunsa amma don gudun a wajen ma al'umma ita ta sai zamana rana ta ɗaya da rana ta biyu da annabi ya sallon, a rana ta uku sai zama bai hito ba jama'a na dakon zuwansa wanda wannan a za mu ga wani da ake ce ma albaharu arra'iq ya kawo shi mujalladi na biyu shayi sittin da shida da wannan kenan don haka sallar tarawihi sallah ce mai muhimmanci da tasiri ga rayuwar al'umman musulmi daga koma ɗaya kai zaman ka kana kalle-kalle ko kana labaru ko wani abu da ya kama da haka gwamma ka daure a yi ta da kai a masallaci. Ƙolan nawawi yiwu, al'imamun nawawi a ta ta'ala ya ce, Ijtama'atil umma, al'umma ta haɗu, ala anna kiyama Ramadan akan cewa ita wannan kiyama Ramadan, sallar alkarebi da ake yi a cikin watan Ramadan, laisa sabbe wajibin, ba wajibi ba ce. bari ma wata magana huwa mandubun yin wannan sallah wani abu ne wanda yake matsayin mustahabbi to amma mustahabbi kayi da niyyar samun lada da niyyar raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka samu lada kwarai wa ya yana samuwa bi salatin tarawih da ita wannan sallar tarawih ay annahu yasulu bi al matlub abinda ake nema yana samuwa min al na tsayuwa cikin dare in kai wannan kiyama ramadan babu abin da zai sa a ce baka tsayo a daren ba don cikin dare ka yi ta man qama ramadana imanan wa saba. kaga wannan ita dai a gurgurdan ka sauran dare sai ka kwanta ka huta amma dai ka yi kiyamu ramadan li'anna ƙiyama ramadan saboda qiyama ramadan la yakunu ba zai kasance ba illa biha sai da ita wannan sallar ba za ka samu damar cewa ka yi ramadan ba in ba da ita ba ita wata sallah ta tarawihi ta za ka ga da ƙarshe yayin da ake tahajjud za a samu wasu suna ta siyinan siyi can za su yi tarawihi ko tun da suna zuwa tahajjud ba za su yi tarawihi ba abinda kawai ba za su yi ba wutiri an ba yi guda biyu cikin dare la wutirani fi lailatin wutiri guda ne idan ka yi sallah ta tarawihi a nan ka bi su wajen tahajjud to in za a yi wutiri kai kan ba da kai ba la wutirani fi lailatin ba wutiri biyu a dare guda malam mai addinin khalis ya kawo wannan bayani mujalladi na biyar shari ɗari da hamsin da shida wannan shine dangane da bayanin kurakuran da masallata suke yi daura da abin da ya shayi sallar tarawihi na kin yin ta aka kawai ko kuma da wata manuwa kila naka ta sai ka je kwana ya rinjaye ka to sai bayanin kuran masallaci na biyu dangane da ita wannan sallah ta tarawihi ko kiyam ramadan salatuha bi takfifin mukhillin sallatar ta da sassabtawa mai nakasawa kama abinda da ake samu akwai wani masallacin da aka ce mu five ofo oh ko wanda bijot a ah, musamman sadda ana ji da ita to yanzu da akwai motoci kala daban-daban kada suna da sunaye ko <clears throat> irin su marzandi da sauransu wanda za a yi nan da nan a gama kenan duk kan nan goma sha ɗaya da za a yi ana iya su cikin minti bakwai kowa ya yi sani inda ya dunka a da mutane ko ko minti goma ko to kwarai abin da yasa akwai masu cewa da an da ya tsaya ce da yi fatiha nan da na waza a koya ta alhamdulillah nan da nan an gama ya ce mu da hammatan ba a ko cewa ba zai ayi ala ya rabbi kuma su sai Allah nan da nan an gama to kaga wanda sassafta ya zama na nakasawa don babu natsuwar da aka so ga sallah ba a ce dole sai an karanta dogayen surori ba amma dai ya zama akwai natsuwa ko ta zama kisar salati wa itmamiha an takaita sallah amma an bayar da haƙoƙa tunda wani ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko ma ya sallah ba kai sallah ba ne irin wannan malami ya ce ishtahara inda nasil yau ya shahara a wurin mutane a yau naqur salati sassaƙa sallah Ko jan kurciya firirin firirin nan da nan wa huwa filu akbari a shine aikin mafi yawan a'immatin zama jagororin sallar zamani Kada ka raju bi salatin tarawih an al-hadd al-mashruhi sun fitar da wannan sallah ta tarawih daga haddi wanda aka shar'anta ma'ana iyaka wanda aka ɗiba na ayi sallah da za ka ga kira ayoyi kawai akai ba ce don an karanta aya guda an duka bai ba amma illa a rashin samun natsuwa cikin sallah babu natsuwa babu daidaituwa babu rukuyi mai kyau ba sujara mai kyau ba doka kowa mai kyau firirin firirin kamar waɗanda aka kora fakar hafafuwa ta hafifan mafridan malamai ce hakika suna sassafta sallar tarawihi sassaftawa na waiwayewa da sake ya zama ba a yi ta kamar wata shari'a ta wora ba yusriquna suna gaugawa fil qira'a wajen karatu kaga kuma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u mutarassila yana karatu guda guda eh bai ko hada aya guda biyu bai irin wanda muke alhamdulillahi rabbil alamin arrahman ina guda guda aya aya ya qara'u aya aya to amma kaga suna daugawar karatu wanda Qur'ani sun ake a karanta shi da tadabburi hmm? afala yatadabbaruna al alquran walau kana min indi ghairi la lawajadu fihi ikhtilafan kathira wa rattilil alquran tartila ayi karatun nan guda guda to wannan kenan to sai zama suna a abin nan wato sassaftawa wanda an na wuce wuri Yusrihuna suna gauba fil qira'a wajen karatu wala ma'innuna fil arka kuma ya to garkunnai babu nasuwa ruku'i ba a daidaitawa a nasu kowa ba babu magana har a nasu aka ta yi a wurin sujada aka kowa daga sujada da duk irin abubuwan da ake so a karanta ko da na zama ne tsakanin zama alal akalla mutum ya ce rabbi gifirli to ko shi baka cewa in kana da irin waɗannan mai waɗanda an fa ɓogo da sauransu bal ya ce ka bar ma wannan magana kaga shi malamin da ka magana ga ɗan ƙasar misira na wannan ya nuna ba nan gare mu ɗaya adda irin waɗanga limamai ba wanda aka ce mafi jau wajen sallar tarawihi a can ƙasashen larabawa ana samu waɗanda dai a yi a gama kowa ya sani inda yi natsuwa ba a kula da ita ba ko daidaitawa ko yin karatu sannu sannu maliyan kuronawa ya ce a'a kama bar wannan suna ma sassaƙar sallah kama wanda in ka watsa maka za abinci take sassaƙa ma'ana nan da nan nan da nan a naqran suna ta sassaƙa A abu. bi mazayaha har su ta yi da duk wata daraja ta sallah ya zama babu ta duk wani abin da har darajar sallah sun gusar da shi babu saboda an yi ta nan da nan an kare babu nan zuwa. qala shehu aliyu mahfuz malam ashah aliyu mahfuz yace wa shaddu karahatan minhu ka abin da an mafi tsananin karahanci daga gare shi ma salatu tarawihi yin sallar tarawihi da masallata ke yi ma'a takhafifil mafridi tare da sassaftawa mai wuce wuri fiya a cikinta suna yin haka ne jahalan dan dai jahilcin da ke akwai a rashin sani min a'imma daga jagororin sallar ba wai mabiyan ma an marasa sani ba a'a masu ba da sallar masu irin wannan hali su ma marasa sani ne shine jahalan min al'a'imma Don dai rashin sani daga su masu ba da sallar masu yin wakka gaugawa wa kasalan min nasi da kasalan mutane an samu jagororin sallah marasa sani su kuma mabiya sallah kasalallu waɗanda sun aka yi a yi gama su sani inda suka yi walintiradu fi hadhihi al-hala mutum ya tayi ya sallah ta shi dai a cikin irin wannan hali na yin sallah wadda an ga dama da yin koton kurciya a cikinta to ka je ka yi sallah ka kai dai afdal yi minal jama'a daga zuwa irin wanga jam'i da ka bi irin wanga jam'i ban maka yi abinka kai dai yi maka alkhairi don za ka tsaya ka yi iyakar gwargwadonka na natsuwa da ɗaukakowa da komai mallam aliyu mahfuz ya ce kama bar wata magana inna ilmal ma'amumi sanin masu biya annal imama cewa shi limamin su la yutimmu bai cika ba'dal arkani sashin rukunnan sallah lam yasihhu iqtida'uhu bihi aslan bai inganta sai koyi da irin wanga limami aslan eh da dai babu wata dama da suke ake da ita na bai irin wanga limani don kamar ba sallah ta yake ba wani gindi yana yake kwarai da gaske don sallah akwai bukatar samun natsuwa akwai bukatar daidaitawa da sauran abubuwan da ake bukata ga sallah bayanin kurakuran masallata na uku dangane da abin da ya shayi sallar tarawihi shine malam ya ce at-tahlil fadin kalmar shahada shine at-tahlil والصلاة على النبي ده صلاتي ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kulli taslima bayan kowace sallama da aka yi da ce la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad har zuwa ƙarshe da duk aka yi sallama sai an yi shi kowa liman da masu biya wannan na daga cikin kuskure na masallata dangane da wannan sallah ta tarawihi yace wanta shara ya matattu a ƙaunin musallin cewar masallata ba da kulle tarawihin bancin kowace tarwihatin bancin kowace hutawa dama daga rahana wa ya huta a raha a tarawihu ko ɗaya ne ɗaliban makaranta in sun tatar a ce raha sun je su ɗan huta su ɗan shakata to ita ma sallacin da ana yi da yawa sai aka ba mu dama a samu at-tarawih dan zaunawa a huta da kaga kenan kamar irin kasashen larabawa za ka ga yayin sallar za akwai ma abubuwan sha kamar shayi wani duk za a tarawih sai ya ciko eh, eh, kula shayi yawa ina abin nan yawa bilas sai ya yawa bilas sai ya ciko shi da an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kowa dan zanna zai yi wuta sai a san diba ma kowa ya kurba zai ya ci karin ko mu tashi ba wa da muka bar ayi sallama a abin nan tunda ana son a bambanta sallah da ya uwanta bayan an yi sallaman nan akwai buƙatar istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan alama ta salamu minka alal aqalla ko alama inni ala dhikrika amma in ka bibi masallatai mu sai ka ga babu wannan ko to sallar da za a yi ta da duk an kai raka biyu a huta ba a yi laifi ba kwana in kana da shayin ka ko kai dai ko wani abin shanka da duk an ka sallama ka dan gurba sannan ka tashi babu laifi sai da duk kai sallama ka yi ta waccan sai in ka koma abin nan kulle ya ko eh sai in ka koma wata kabbara to wannan kenan don haka Ah, assalatu wassalamu suna cewa assalatu wassalamu alaika ya awwala khalqillah bancin a ce la ilaha illallah ayi salati bayan ta sallama sannan wasu kan kara da assalatu wassalamu alaika ya awwala khalqillah suna ne in annabi sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci tabbata gare ka ya kai a na farkon halittar ubangiji ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rabbus saut da daga sauti ba da kulli raka'atayn ne bayan duk raka'a biyu da aka yi min tarawihi na sallar tarawihi bi nahwi da kwan da kwatankwacin salatul qiyam to wanga kamar ladanai ko kuma wasu waɗancan da nesa haka sai ce salatul qiyam asabakumul wa ana jin daidai kuna waɗi salatul qiyam asabakumul wa har yanzu gaskiya ɗaiɗaikun kasashen larabawa na da wannan ɗabi'a salatul qiyam sallar tsayuwa kuma la Allah ya saka muku ma'ana ku tashi ku yi sallah don Allah ya ba ku lada Wasu salatu kuma Allah a tashi a yi sallah Allah ya ji kanku Wata tahlilu ce la ilaha illallah ba da kulle tarwiha bayan kowane zaman da aka yi na hutawa wata rabbi بعد الأولى عن أبي بكر سننكما بين سلم هركو أبو بكاتا أجي أبو بكر رضي الله عنه وبعد الثانية بنت سلم تبيو عن عمر رضي أجي عمر عمر الفاروق رضي الله عنه وبعد الثالثة بنت تهكو جي عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعد الرابعة عن علي radiyallahu anhu shi ma ce Ali ibn Abi Talib sai ce radiyallahu anhu amma duk abin da aka waɗi yin haka kuskure na ko ambatar waɗannan babu umarni daga annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane ne suka kirkira suka tsaga sai ya ce fa kullu zalika kai duk wanga abu da an ka ce masallata na yi laysa lahu aslan bai da asali wa lam yarid bihi shar'un kuma shari'a ba ta zo da shi ba bal kama bar wasu magana fihi tashwishin akwai ɗauke hankali akwai ɗaukar hankali bi buyutin lahi ta'ala a cikin ɗakunar Allah ana nan ana sallah mutane na waɗanga maganganun kaga akwai doke ma masu ibada hankali wata kalidan alal muta'abbidin kuma akwai cakudarwa ga masu ibada kila wani yana nan zaune yana karatun Qur'ani shi ba sallah yake da ku ba ana waɗannan maganganun ana kitta masa bisa ga abin da yake akan shi la yuqalu innahu salatun wa taslimun ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ba za a ce salati ne ake yi ba ko neman tsira ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa taraddin ba za a ce neman yarda ake yi ba an asabi ga sahabbansa ma'ana Tunda babu umarni daga Allah babu umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan ya haka to ko da salatin na da abin da yake na daidai ba mahallinsa ba ne da haka ba za a ce salati ne suke yi ba ba za a ce suna neman masahabai yadda Allah ba ne wa hadha mashru'un lima fihi at wannan an shar'anta shi ga abin da akwai ishara ko nuni bi uluwi sha'anihim da nuna cewa an kada wanga abu don nuna ɗaukaka sha'aninsu wancan biyu da faɗakarwa bi fadlihim da falalarsu wai a cewa wa haza mashru'un wannan an ƙaga shi ba shar'antawa ba lima fihi ga abin da ke ciki min talwihi na nuni bi uluwi sha'anihim da girman sha'aninsu ana son a da girman sha'anin sahabbai da kuma girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyu da fadakarwa da fadalin da irin falalarsu wa hadha yin haka a lokacin sallar tarawihi min talbisi iblis yana daga cikin rikitarsuwa ta shedan shedan na dai yayi wanga yayi yayi dan ya bata ladan mutane masu yin haka ba huwa bid'atun kuma bid'a ne wa amrun wani al'amari ne mawadasun da aka kaga la mustani da la bai da wata majingina duk waɗanda ka cewa salatu tarawi ya saba kumulla as-salatu was-salatu yarhamukumullah ko suna la ilaha illallah suna karanta salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka tambayi su bi amadu gara babu iyaka kawai an ga ana yi to da abin da ya an ga ana yi ne kawai kamata ya yi a bashi. lokaci muna ido ba na qala ibn al haj ibn al haj yace wa yan bagilahu ya kamata gare shi wane na ya kamata gare ayil imam mai jagorancin sallah ya kamata ga wanda ka jagorancin sallah to ba ma kamata ba ya waje ba gare shi an yata jannaba ya kaurace ma ma'a da su abinda mutane suka kaga mina zikiri na zikiri ba da kulli ne bayan duk sallama biyu da aka yi sai an tsaya an yi zikiri min salatin tarawi na sallar ne irin wannan na daga murya amma bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam da wasu abinda ake yi na al-azkar ba da sala kai dai ba komi musamman in ana da irin wanga tsari inda kuma babu irin wanga tsari dan bakin gwargwaron abin da yi an sai ka tashi kwarai da gaske to shi bai ba da sallah akwai buƙatar ya ƙaurace ma wannan na abin da ake yi na aka ƙaga na zikiri bancin ta sallama guda biyu min salatin tarawih Wannan min a aswatihim da ɗaga sautin su bi zalika da haka suna ɗagawa. Walmashi ana ala sautin wahidin da kuma tayya da shi bisa ga sauti guda gaba ya ce wa salatu ya rahabakumullah gaba da sai masallaci ya dauka ko salatu tarawih kuma haka na ana yinta ta hmm? asabakumullah fa inna zalika haqiqa wannan kullahu dukkanin sa min al yana daga cikin abubuwan da aka kirkira na bid'a wata za haka yana an yi hani an taule mu'addini daga cewar da masu kiran sallah suke yi ma'ada dikrihim bayan wato zikirinsu a bi haddin taslimataini na lisawa sallama guda biyu min salatin tarawih na sallar tarawih sai ladanai su kama cewa as-salatu allah eh as-salatu dan an yi sallah biyu an sallama to sai ladan ya ce as-salatu ya rahamakumullah wai ana tuna ma waɗanda ka sallah nan don ka su doki an kare ku tashi a yi sallah Allah ya gawarta muku to wannan fa innahu muhdafan shi ma an kirkira shi dama shi ibnu al-hajj yana da wani littafi da aka ce ma madakhalu madakhalu ibnu al-hajj mujaddadi ta gamba da wallawa bi bira a cikin littafin sana Iliya usunna yana yawan kawo dalili da shi ibn al-hajj bin nan wanda adda littafin marhal yana ɗebo maganganu ne kwarai to mu je ga bayanin kurakuran masallata na hudu eh wasawabu ko to wasawabu abinda al-sawaba ma'ana abinda daidai wanda ya kamata ya kasance ga sallar tarawihi an ya imamu liman ya miƙe tsaye salati dan ci gaba da sallah ba da kulli rak'ati ne ba sai an ce as-salatu Allah ba kawai liman ya kamar wanda ake yi ko bidoni kalamin minhu ba tare da liman ya yi wata magana ba ko ya ce ku tashi ko wani abu aw min gairihi ko wani wanda ba limami ba duk ba bukata ne ya ce wani abu to sai bayanin kurakuran masallata na hudu gani da abin da ya shafi sallar tarawih alkaul bi istihbab qira'ati juz'in min kulli layla ce da suke yi su masallata akwai buƙatar karanta wani yanki ko wani dare kamar a ce ga abin da aka san duk dare a karanta shi in an karanta sai a kutanta kamin a ƙari tarawih an soke ƙur'ani, shi ma nan dare ana ishtahara lada kasirin gashi nan malla ya ce ishtahara lada kasirin ya yawaita kusa ga mutane a kasirin minan masu yawa daga cikin mutane iste babu ce juz'in wanda an so karanta ko wani yanki na qur'ani fi kulli laila ko wani dare salli fi tarawih wannan daren da za a yi sallar tarawih wa hadha istihbabu cewa wanga abu mustahabbi na la dalila alaihi amma dai in sun yi abin su ba su ba shi wani matsayi ba i dai na sun kai to wannan yana yiwa akwai mai tabo amma dai cewa mustahabbi na la dalila alaihi وليس في القراءة في قيام رمضان شيء مسنون babu wani abu wanda aka sunanta game da karatun kiyama Ramadan da an ba sahaba. Amma an samu ya zo daga أن sahabbai annan kanu ya komo na يقومون بالمئتين in sun ka tsaye cikin dare suna karanta aya ɗari biyu amma ba su kawo dalili ba su ma sahabban ba su ci annabi ya ce su yi aya ɗari biyu ba ko amma an ruwaita suna yi ya zama kenan amalu sala yauwa amma ba tare da an bashi wani matsayi na cewa سنه قوم التهدي أه؟ ثم قرا ما تيسر معك من القران أه. طبعا فعن السائب من يزيد رضي الله عنه قال امر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يا عمرني رضي الله عنه وجيا ب آه، توبين عليكم إيه، يا عمر ابي بن كعب wa tamimat dari ya umarci waɗanda wato sahabbai manya guda biyu ubayyu dan ka da tamimud dari ay yakuma lin nasi bi ihda ashara bi ihda ashara raka'a su tsaya su yi musu raka'a goma sha ɗaya kenan raka'a takwas sannan da shafa'i da wutiri raka'a uku su zama sha ɗaya wanda shi yake kada duk sallar da za a yi ta tarawihi qala yace wa kana al-qari'u mai karatu ya kasance ya qara'u bil mi'ataini sai shi mai karanta dama haɗa ga kowane su makaranci Qur'ani na kamar Ubay ibn sai ya karanta aya ɗari biyu A kunna na atamidu alal asa har mun ka kama rika sanduna min dunil qiyam saboda tsawon tsayuwar da suke wa ma kunna sarifu ba mu kasance muna sallamewa ba ga wadda sallah da suka yi mana illa fi buzugil fajri sai alfijiri ya yi kusa kullowa dab da kullowa alfijiri kamar wanda masu tahajjud kai ko yawa sai wannan lokaci to amma idan muka dibi ko yaso manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani ya ce ya sa shi liman ko ya ce an da imamu kai an limam amma faqtadi bi adafihim Bibi waɗanda aka rauni koyi da su a gani ko don haka sassaftawa ya yi tsanantawa ƙayyadewa da cewa wai sai an sauke ƙur'ani ga sallar nan ba abu ne da aka shar'anta ba in kai al-istiqra'u wa tatabbu kaddil tawhid musulunci da hadisai ba za ka samu wani bayani na an ce sai an sauke ƙur'ani ba kan mutane su kallafa maka abin da zai sa su ringa lalata a ibada su ko to sai ce tunda kaga mutum na ya kusa a sijiri kenan wurin suhur ha za a yi suhurun ga matsi duk da an yi sa jinkirta suhuru to amma wani can wurin suhuru zai yin kwana bai samu asuba don an kwana ana sallah da shi wa kanu la yansarifuna illa qabailal fajr sun kasance ba su sallah da sallah sai kusan a alfijiri wa yastajiluna ka gani ko wa yastajiluna al-hadama sai masu yi musu hidima sai su yi gaugawa duk da ami da abinci kafata don jin tsoron ayyabbali a alaihim ka albidiri ya kullo musu ko wa kanu ya komo na bi suratul baqara sun kasance suna kiyamo a ramadan da suratul baqara a kakkasa ta ma'ana a yi raka takwas da ita sai a yi ashafa wal yawwa fi samanin ko yawwa fi samanin a ce a cikin raka a takwas sai a karance bakara kaga duk da nan dai kai in ba masu laya na ba wani sai ya zauna kwarai da gaske fa'iza qari'un on bi ha fi ithni ashara ko hmm, ko to qari'a ne, fa'iza qari'a bai za ku da biya fi ne ashara raka'a idan aka karanta ta a cikin raka'a goma sha ɗaya wadda zalika ta hafifan sai a ga an sassafta tun da an sa shafa'i da wutiri ya shige a ne batta raka'a takwas kila don a ɗan abin nan ko mutane su ɗan abin ga قال ابن قدامة ماذا ابن قدامة ابن قدامة المقدسي الله يمشي رحمه ينجي qala ahmad imam ahmad ya ce ya qara'u bil yana karanta ma mutane fi shahr ramadan a watan ramadan ma yukaffifu alan nasi abinda zai zama sauki ga mutane wala ya shukku alaihin ba zai tsananta musu ba wala siyan ma musamman ma fil layalil qisar ko a cikin darare waɗanda a takaitattu kamar lokacin bazara ko? Eh lokacin bazara kamar ga hunturu ana samun ƙwari da ƙarfi. To can kuma nan dare ya yi tsawo can dare ya yi gajarci. Yawwa to almuhimmu dai na abin da ya kamata mu fahimta gaba ɗayanmu masu ba da sallah da waɗanda aka ba. Allah bai kallafa mana sai an sauke Ƙur'ani ba. Yawwa don haka kawai mu tsaya mu yi faqra'u ma tayassara minhu duk wanda za su yi tarawihi su yi abin su daidai gwargwado yadda za a yi cikin natsuwa haka 'yan mata hajjin na ba ce sai an soke qur'ani ba wasu har sauka biyu su kai bare da gaske a gama a yi ta kwana ko ya zama mutum a yi sallar da shi amma ba ya su ba ba kaga ya ce bi dan fila ya rasa farilla to Allah shi muna muwafaka shi muna dace Allah ya kai rayuwar mu ga Ramadana da kuma bayan Ramadana da wani Ramadana babu son duniya sai dai in Allah ya saukar da ajalin ko muna sa Allah ya kai rayuwar mu Ramadan don irin abin da a cikin alkhairi Allah ya yassara mana ya fallala mana ya ba mu ikon tsayuwa da abin da ya wajabta mana na ibada kuma Allah ya sa duk abin da za mu yi mai yi don bi ɗaya da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك